yanzu haka dai jami'an kiwon lafiya a jihar Niger da ke arewacin Najeriya na can sun dukufa wajen faɗakarwa dangane da mahimmancin shayar da nonon uwa ga jariri. Hukumomin lafiya a jihar dai sun ce an samu koma baya da kashi sha uku a maimakon sha bakwai na yawan uwaye masu baiwa jariransu nono kamar yadda ya kamata a jihar Niger. Hukumar lafiya ta duniya dai na ci gaba da faɗakarwa dangane da mahimmancin shayar da jariri. jariri nono akalla na tsawon watanni shidda. Dr. Muhammad Indagi darakta ne a sashen magunguna da sanadaran gina jiki na ma'aikatar lafiya a jihar Niger. Ya yi ƙarin haske akan matakin da suke ɗauka dangane da wannan lamari. So, amma a kwanakin nan wannan martaban ya sauka sosai. Mutane <clears throat> ba su shayar da nonon nan yadda ya kamata kawai ba tare da an gauraya ko da ruwa ko da wani abinci ba. To abin da Baby Friendly Initiative ɗin ke faɗi daɗi kenan kada a shayar da yaro ga ruwa ko abinci ko wani abu to mun lura da martaban nan ya sauka to mu nan mun keɓe wasu mun ƙara keɓe asibitoci da za mu ƙara dukufa a cewa irin su su mai da wannan martaban kuma cikin program da muka ajiye cikin bana muna da niyyar mu training din ma'aikata na cikin wannan asibitocin hadda kankana na asibiti wato primary health care. health centers eh da suke yan kunan karkara ba asibitoci manya kawai ba za mu. wanda mu yi training din ma'aikatan an yi training din su wasu amma za a yi cascading training din down to uh, to the health workers sannan mu yi activity na faɗakarwa kamar baby show inda mu zaɓi yara wanda suka fi kwarewa a wanda suka iyayen suka fi kwarewa a wurin shayarwa a zaɓe a basu prizes wato wanda suka fi kwarewa a su a musu kyauta amma uwa uwa kuma za mu zazzaga kasuwanni kasuwanni duk kasuwanni duk across the state ana yin faɗakarwa wato drama dramatization mutane su san mahimmancin uh, shayar da nono malama hassana ibrahim wata uwa ce kuma jami'ar kiwon lafiya ta yi karin haske akan mahimmancin nonon uwa ga jariri nonon uwa allah ya riga ya halicci nonon uwa da abin da yaro yake bukata ruwa da rigakafi ko menene da yaro yake bukata yana cikin nonon uwa nonon farko wanda ake ba uwa iyayenmu a kankara sai ka gan na farko kamar ruwan kwai to shi ya tsaya kamar rigakafi na farko da yaro zai samu gare uwa amma sai ya zama na iyayenmu suna matsewa su zubar wanda bai kamata ba sannan nonon uwa akwai ruwa akwai abinci akwai komen da yaro ke bukata yana sama yaro kuzari da ilimi yana ƙara ma yaro sannan nonon uwa yana ƙara danƙon soyayya tsakanin ɗa da uwa ko ya da uwa masana dai sun tabbatar da cewa akwai bambanci na samun isassar lafiya da basira da kuma kwarin jiki tsakanin jaririn da ya sha nonon uwa ya ƙoshi da kuma wanda bai samu hakan ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.